a ci gaba da hauhawar matsalolin tsaro da ke addabar kusan duka sassan Najeriya. Babban titin tarayya daga Kaduna zuwa Zaria da ma garuruwan da ke zagaye da wannan yanki har ma da birni na zazzau mai ɗimbin tarihi. A halin yanzu na cikin halin firgici daga aika aikar 'yan bindiga daɗi da ke sace mutane akai-akai al'amarin kuma da ke damun tsafin hafsoshi irin su group captain sadiq garba karu aru aru a cikin tarihi a cikin tarihin sojan najeriya in ba wani gari da ko kusa yake da tsarin sojoji ko tarin makarantu ko tarin wurin ba da horo na soja kaman kaduna ba ta da na biyu a najeriya to a gaskiya idan aka ce ne kuma ya kamata a ce wannan wuri wanda yake akwai wannan dandazon sojojin da makarantun su. ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga kowa to a ce kuma ya zama yanzu wai nan ne masu makamu suna suna kai hari gaban su gadi to a gaskiya abincin fuska ne kuma ya kamata hukumomin soja su tashi tsaye don wannan an kai musu hari ma a gida kenan ba wai na ce harin da ake a wasu wurare bai da muhimmanci ba saboda karai duka rai ne amma shi wannan Kaduna yana zama kamar wada Simbol na karfin sojan Najeriya bai kamata a bari ana irin wannan to ko mai gwamnatin jihar Kaduna ke yi akan haka Tambayar kenan da na yawa kwamishinan harkokin tsaro Mr. Samuel Arwan. Akwai abubuwa da muke yi amma ba abu ne wani za so mu yi magana a kai. To amma honorable idan muka duba muhimmancin wannan hanyar. Tana da muhimmanci muna duk wani yunkuri wanda ya kamata a yi domin a samar da ingantacciyar tsaro akan wannan hanyar. Su dai 'yan bindiga daɗin da ke rawar gaban hantsi ba wani fargaba A cewar Major General Yakubu Usman akwai abin da ya jawo haka. Kamar su wayannan 'yan ta'adda din ba a hukunta su yadda ya kamata kuma ba a kai masu hari tuma yadda ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su a fatattake su in ma ya kama a yi da su ne ma duk za a iya a yi da su. Sannan kaga za su ji tsoro yanzu za to sun samu karfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga kusa da inda sojoji suke horon ɗaliban su sannan su je kuma cikin ɗaliban makaranta suna kama 'yan makaranta da malaman su suna ji sun rena ma wato da jami'an tsaron ne shi yasa suke wannan abubuwan. To sai dai kuma hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce tana faɗaukar mataki kuma tana samun nasara. A total of 686 high profile. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar tsakanin watan Afrilu zuwa watan nan na Mayu da muke ciki. Kimanin 'yan bindiga daɗi manya-manya guda 686 ne suka kama a sassa daban-daban na Najeriya. To sai dai kuma, a cewar General Yakubu Usman, ba kamun ba a da yi hukunci. Abin yi shi ne a hukunta su an kama su. Ana kama su amma ba taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.